wani ya aure wata yarinya ba samu tarbiya ba kawai sai ta ce wai ni kan wai ni bai wace? <laughs> irin yan yaran nan yan karshen zamani sabuwar amarya je auro wata yarinya wani ya zo yana neman ta sa ni an mun ni an man miji ya ce ke ki tsaya ki natsu alheri ya zo miki kina wuka yau din nan da asuba a garin nan ina kwanci a hotel wata yarinya ta kira ni ta ce wallahi yau duka duka watan mu biyar malam dan yanzu yan matan yanzu wanda ya fi ka maiko ya fi ka iya gayu ya fi ka haske ya fi ka ƙarya shine zai ka da kai wata mata mun yi lacca mun gama ta zo ta sami tace ce malam yau tsakanina da mai gidana shekara hudu shir wani bawan Allah ya burge ni iyalinsa ta haihu yana zuwa sai ga himulin kaya ba yanda za a yi saurayi ya je gidan yarinya budurwa ba kawo mai dan abin tabawa ba haka ne amma matsiyaci kullum zai tafi bai ba da kokobo ba daidai ne wannan ai ba daidai bane an ba da labarin wani malami babban malami ana ce da shi wai shehu jaha isatu juha ake cewa shehu jaha in yazo malami ne dalibai dubu nawa a gabansa ga rawani ga alkyabba ga kaza ga kaza akwai wanda ya buga ya sawaya tana cikin keke na pep ya ce talata kina ina ta ce ai ga muna a egypt akwai wani dan siyasa a najeriya na san shi shugaba ya san shi maza Allah sallallahu sallama shi ne fa annabin da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mace ce ba yahudiya ba yahudiya ta sanya guba guba a cikin nama don ta yi wa manzan Allah sallama sammu ta shahadantar da shi ba yahudiya ta sanya guba a abinci don ta shahadantar da manzan Allah sallama amma abin da mafi yawan almajiran ilimi ba su tambaya wayya aka kare da ita bayan ta faɗi ta yi itirafi cewa ga abin da ya sa ta yi ta yi ne don ta san in manzan ne ta san Allah zai kare shi in kuma ba manzan ne shi kenan a huta daga shi ai malaman tarihi yawanci suke tsaya sai me mene ka sanya kowane makhluki a wajen wannan a wannan wajen kai tunanin in shi ne wani mataki zai ɗauka. kuma ka tuna fa manzo Allah sallallahu alaihi ya ci nama bayan ya ci ya ce ya ji naman na faɗa masa akwai guba a cikinsa amma me ya faru da ita manzo Allah sallallahu alaihi ce a kyale ta kada a yi mata komai kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam Zainab al-Yahudiyya ko ta Khaybar ka tuna ibn ibnu harith da takobi ya zo wajen manzan Allah sallallahu ya daga amma karshen dai labarin hadisin dai sai gashi a zaune a gefe ga takobi a can manzan Allah sallallahu yana bada labarin ga abin da ya kawo shi me aka yi masa babu to ire-iren waɗannan ire-iren waɗannan a tarihin musulunci a ba za su dayu ba wanda kowane irin aza sun yi ilhaƙin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma rahamarsa ta ƙi sai ta tausaya musu sai ta jikansu sallallahu alaihi wa wasallam to ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzan Allah ta kaya irin tawadu'u za a yi tafiya idan abin hawa yayi kaɗan. ba ya kamata a ce shi annabi yana kan guda ɗaya ba ne. ana tafiya da shi sauran kuma su dinga canje-canje amma manzo Allah sai ya tsayar ya ce yanzu abin da za yi kowane mutum uku su hau kan raƙumi ɗaya ya ce da ni da abu lubaba da sayyidina ali za mu hau kan raƙumi ɗaya manzo Allah sai ya ɗauki raƙumin ya hau sayyidina ali yana jan igiyar raƙumin suna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can da aka annabi ya lura sun gaji sai ya ce barin sauka sayyidina ali ya hau sai na ali da abu baba suka ce rasulullah a ai mu iya da karmuna da karfi kawo annabi ya ce ba ku fi ni karfin tafiya ba ku matsa annabi ya sauko kaman annabi fa ana maka maganan da mala'iku da tsuntsaye da aljanu da dabbobi da ruwa da iska da sama da ƙasa duk abin da ba Allah ba yana ƙarƙashin takalminsa da annabawa kaman manzo Allah annabi ya sauka daga kan raƙumi sallallahu alaihi wasallam ya rike linzamin raƙumin ya ce sayyidina ali ya hau yana jan raƙumi dina ali yana kan raƙumi ku duba tawadurin na annabi sayyidina ali ya ce bayan an tafi ya ɗana ya ce sauko abu lubaba hau abu lubaba ya manzo Allah yana jan linzamin raƙumin bayan an gama sai aka yi kamfin sai aka je wani guri aka tsaya bayan an tsaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu su waye za su soke mana raƙumai saboda muna bukatan abin da za mu ci da ruwa da za mu sha ruwan da raƙumi yake tarawa a cikinsa wani sahabi ya ce ni zan soki wani ya ce ni zan feɗe wani ya ce ni zan dafa annabi sai ya yi wuf ya ce ni kuma ni zan je in yi dakon itacen da za a zo a dafa wannan manzo Allah ya shi duk ya shige yadda mutane suke tunaninsa ka gane taka tsantsan din da nake nufi to ana yi a hankali ne in an ambaci manzan Allah sallama ana komawa cikin hankali a koma cikin hayyaci a yi taka tsantsan kar a ji garin kokarin wai kai ka faɗi abin da yake gaskiya ka je kai irin na wancan inna hadihi qismatun ma urida biha wajhullahi shi me ya gani abin da ya gani a zahiri in ni ne ko kai muka yi rabon haka za a gaya mana mutane ne sun so su suka yi yaƙi su suka yi komai su suke kokari sai aka zo ana rabo kuma sai aka rika daukan mai yawa ana ba wanda jiya je ya musulunta ana daukan abu mai yawa ana ba wani wanda ana da alaka da shi na jini ko wani kaza irin wannan sai shi ya gani sai ya shishigi shi a zaton shi rabo na Allah shi ne in mutane goma ne a ba kowa ɗaya. to da jahilci ka fahimce ni sai ya faɗi wannan maganar dalilin wannan aikin shi ya bare ya lalace ba shi kadai ba Allah manzan Allah kaga wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani ba ta shafan wani amma saboda man janabin manzan Allah da aka yi wa rashin ladabi tsatson sama Allah ya zara albarka a cikin ta tsatson sama zuri'an sama wanda ba su komai ba ba a yi da su ba amma Allah ya zara albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gaba ɗaya fitina ma ta tsatson shi za su taso na rasulullahi sallallahu sallama zababbe ne cikin ma'anonansa wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun sallau anhu bil hulumi ba za a iya riskan haqa'iq dinsa ba sallallahu alaihi wa sallama wa gibta anil maknuni wal ghaibi raqiyan wa kutta da amri kulla darin wa dariki sallallahu alaihi wa sallama shi fa ɗaya daga cikin manyan tabi'ai abidatu salmani shi cewa yi silin gashin manzan Allah sallallahu ma ya fi mashi duk duniya da abin da ke cikinta ko hadisin sahihul bukhari ne fa